matsalar rashin tsaron da da Najeriya ke fama da ita irin su garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa da kuma hare-hare babu gaira babu dalili wadda al'amarin ke ciwa al'umma 'yan Najeriya tuwo a ƙwarya ko da a baya-bayan nan ma al'amarin da ya faru a jihar Taraban ɗaya daga cikin jihohin da ke arewacin Najeriya a yankin Karal da ke karamar hukumar Gasol a jihar Taraban al'amarin da ya janyo rasa rai shida ya kuwa jikkata wasu da dama 'yan bindigan kuwa suka kona wani yankin suka sake ba da tabbacin cewar za su dawo dawo ba tare da jimawa ba domin su matashi al'umma mazauna karamar hukumar Gasol a jihar Taraban. Wani matashi haifafen wannan ƙauyen wanda lamarin ya auku a idansa ya shaida mana yadda lamarin ya faru tare da alkawarin cewar ba za a ambaci sunansa ba. cha biyu na dare an bindigan daji farmaki cikin garinmu sun kashe mutane nan sun ɗauki waɗansu mutane. Dai har yanzu gari tana cikin fargaba yanzu hakan nan ma mutanenmu suna ta fita zuwa wasu garuruwa. Sun ayyana waɗannan garuruwan kamar gasol sendirde wuro jam badija za su iya shigo wayannan garuruwa su kai masu farmaki Malam Zakari Adamu masunci ne mai sana'ar kamun kifi a wannan yankin shi ma ya shaida mana yadda yan bindigan suka addabe su a wannan yankin. Suka shiga cikin hirman suka kore mu muka dawo kambari. A ne mutanen kambarin su ma suna gudu. Rashin zarafin mutane. Suna lalata 'yan matanmu suna lalata matan mutane kuma haigen kuma suna kashe mutane. Su kone gidajen mutane su kwaci dukiyar mutane. Al'umma mazauna yankin karamar hukumar Gasol da ke jihar Taraban suka yi ta korafi tare da kiraye-kiraye game mahukunta yayin da kowa ya fara amsa man da sunansa. Laji Lawal, yan bindigan nan da ake magana su ne suke koran mu daga jeji. Yan ta'adda za su yi ta kama mu suna kai mu jeji muna sai da dabbobin muna biyan su. In muka kai report gwamnati ba ta daukan mataki sai sun gama abin da suke yi sannan daga baya hukuma ta kama mu ta kama ci mana dukiyoyi waɗanda babu gaira. Ina na Alhaji Sani Usman. Kowa na kuka kan gwamnatin jihar Taraba ta dibi halayen da Fulani suka shiga. Kowa na gudu a halin da ake ciki saboda yan bindiga waɗanda ba a san daga inda da suke ba sun addabi duniya ma hakan ta sanya na tuntubi Arro Kiri ke zama shugaban sallubawar karamar hukumar Gasol a jihar Taraban wanda ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. saboda yanzu muna gaba kura ba sa yaki masu gaskiya gudu marasa gaskiya ma gudu ba wurin kyau ba burtuli muhulani sun zama tanka kamar ba 'yan Najeriya ba ne muna neman taimakon Allah DSP Usman Abdullahi wanda ke zama kakakin rundunar 'yan sandan jihar Taraban shi kuwa ce yayi kawo yanzu sun shirya runduna na haɗin gwiwa domin ganin an kawo ƙarshen wannan matsalar. Akwai haɗin gwiwa tsakanin sojoji da 'yan sanda da 'yan banga da kuma maharba su ke shiga jejin nan domin su dakile wa'annan don aikata yawan ta'addanci. Ana nan ana fafatawa nan ba da za mu ga bayan sun Allah yadda. Wannan matsalar rashin tsaron dai ya daɗe yana cinwa al'ummar jihar Taraba towa a ƙwarya. Lado Salisu M Garba muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.